بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na السالك misbahu salik مذهب cikin yau sha Allah za mu yi darasi na saba'in da bakwai kuma muna cikin babu suyami wato babin da ke bayani akan abin da ya shafi azumi hukunce-hukuncensa darasin da ya gabata mun tsaya ne a cikin bayani dangane da abubuwan da suke wajabta azumi ko kuma suke inganta azumi wato sharaɗin da in an same su ne ake azumi yake zama wajibi ko kuma yake inganta mun yi bayani akan tabbatan wata ramadan idan bai shiga ba azumi bai waje ba akan ka ba da kuma kasancewa mai azumin ya zama baligi kafin azumin ya waje ba akan ka ya zama mai hankali sannan ya zama musulmi kafin azumin ya inganta sannan kuma ya zama ya kwana da niyya ya yi niyya tun cikin dare kafin gari ya waye nan ne azuminsa zai inganta to sai ma ne ce wa turu min kal haidi qabla al wa sabha qabla al ba ba'da al fajr ba'da dhuhri wa tarki ikhraj mani da'i wal qai'i wal madri aw al jima'i wa tarkihi isala ma tahallala limidatin aw ka mana yace wa tuhuri da ishe na ingancin azumi ko na wajabcin azumi da inganci wa tuhuri akwai tsarkaka min kal haidi kamar daga haila qabla al fajri kafin al fajr ya fito wato mace idan tana al'ada azumi baya wajaba a kanta kuma sannan ko ta yi bai inganta ba bai yi ba sai ta sake ba wata ramadan dole sai ta tsarkaka daga wannan jini din qabla al fajri kafin al fajr ya fito kafin al fajr ya fito ma'ana cikin dare kenan ko kafin alfijir da awa ɗaya ko da minti ɗaya kafin azumi zai wajaba a kanta wa sahha qabla al-ghusl ba'da kuma azumin yana inganta ba'da tsuhuri bayan ta tsarkaka daga jinin qabla al-ghusl kafin wanka wato za ta dauki niyyansa kafin alfijir ya fito amma ba wajibi ne kuma sai ta yi wanka kafin alfijir ya fito ba za ta iya wayan gari wato da ainihin wankan al'ada a kanta idan alfijir ya fito sai ta yi wanka in kuma ta samu ta yi kafin alfijir ya fito din shi kenan a nan za ka ce wa tsuhuri min kalhaibi wato yana so ya shigo da nifasi ne sai ce wa tsuhuri min kalhaibi wato ya kamata ya ce wa tsuhuri min alhaibi kawai wato tsarki ko a ce tsarkaka don ana nufin a tsuhuru ana nufin ɗaukewan jinin kawai annaka min addani to tsarkaka kamar daga haila kina ko wani abu da yake son ya kara shine nifasi wato azumi baya inganta ga mace baya zama wajibi a kanta sai ta tsarkaka daga jinin haila da kuma jinin nifasi da jinin nifasi shi yasa yasa wannan kafin yace kalhaidi wato wannan eh, yare ne irin na malamin fiqh suna sarrafa larabci da suka ga dama domin su takaita maka lafuza wanda zai dauki ma'ana da yawa Mai kuma ce wa tsori min alhaibi wa nifasi to wannan dogon ya sai a ce min alhaibi tsarki kamar daga haila to kenan nifasi ya shiga shine jinin biki wannan kuma a cikin littattafin fiƙo za ka samu irin wannan larabcin da yawa kamar muktasar yana ɗauke da irin waɗannan da yawa har kai tamanin ko kafin ɗin tana daga cikin kalman kuma alhalin ba kalmar ne min kalhaidi sai ka ɗauka to min ɗin ta shiga cikin kafin nawa ƙa'idar larabci min ba ta shiga harafi tana shiga suna ne yasa da ya ce nazala min alal minbari to ala din nan ba ba ala ne na harafi ba suna ne manansa fauka ala min fauqin minbari kenan ya sauko daga saman minbari to amma a nahawu ya kama ya halatta abin nan a fikiu zaka iya yin wannan ko kuma a waƙi saboda baka da abin nan sakewa zaka iya ƙara wasu harufa da sauransu to haka kalhaidi min kalhaidi ba ana nufin kalhaidi kalma ɗaya ba ne wanda bai sani ba irin waɗannan ƙarin yana karanta littattafai sai tamanin cewa ko kalman tana tare da wannan kafin din ne sai ɗauka ma ba kalman da ya sani ba ne kuma alhalin an shigo da ita ne don a nuna maka wani misalin ma zai iya shiga ban da wannan kamar yadda mai mulhatul irab yake cewa fa'alun qiyasu masdarin mu'adda min zi thalathatin ka radda radda wa fa'ilal lazimi babuhu fa'al ka farahin wa ka jawan wa ka shalal yace kafarahin wa kajawan wa kasha duk kafun din nan ba ta cikin wayannan harufa kafarahin ai farahin kawai yake ne wa kajawan jawan yake ne wa kashalan shalal din yake nufi kawai shi ma anan ya yi amfani da wannan to abin da ake nufi tsarkaka daga jinin al'ada ko tsarkaka daga jinin wato ainihin fiki sannan tsarkaka daga jinin al'ada kuma ana samunsa da abubuwa guda biyu da jufuf ko kuma da alƙasatul bai ba aljufuf wato shine ke ƙasan kasanki wato ya zamana audugan da ta sa a farjinsa a farjinta ko wani kyalle wanda yake tare zuban jinin ya bushe babu jini a tare da shi shine ake cewa aljufu wannan kuma tsarki ne na wacce wacce bata daɗe da fara al'ada ba ita an samu wannan kawai azumi ya wajaba a kanta cikin dare kafin a da ya fito babu alaman jini amma wacce ta fara al'ada ta daɗe tana yi to ita wannan ba wadatarwa sai ta ga alƙasatul bai ba wato wani farin ruwa ya fito mata domin zai yi waye ɗan bushen kuma wani jini ya biyo daga ba to zuban farin ruwa shi yake nuna ta yi tsarki idan ta ga wannan kawai za ta tashi da azumin wata ramadan wala yace qabla al-fajr inda ta gan shi kafin al ya fito al anana ana na nufin al-fajr wato al wanda yake na gaskiya ba alfijir na ƙarya ba don alfijir kala biyu ne akwai makaryaci wanda yake fitowa tun da wuri cikin dare sai ka ga ɗan haske haske a abin nan a gabas sai ka yi tamanin alfijir ya fito daga baya sai duhu ya biyo baya wani ana ce masa alfajirul kazi alfijir na ƙarya akwai kuma alfajirul sadi alfijir na gaskiya shine wanda in ya fito da hasken to hasken ƙaruwa yake yana faɗi yana faɗi har ga gari ya waye kawai haskiya ya mai gari wannan shine alfijir na gaskiya to wannan alfijir ɗin? shine in kai tsarki kafinsa, dole ta tashi da azumi amma wancan kan cikin dire ne ko kafinsa ba ta yi tsarki ba za a ce yanzu a hau kanta ba har sai idan alfijir na gaskiya wanda yake hana cin abinci idan mutum yana sakur ya fito wani yace wala takum bi awwali ma ta rahu? wa awwalu tali'in fajrun kadhubun kar ka yi wa mutum hukunci farkon ganinsa da da zaka yi ka tsaya ka jarraba shi tukunna don alfijir na farko da yake fitowa makaryaci ne ba na gaskiya bane daga ba duhu yana biyo bayan sa to shi ma mutum ka ɗauki zahirin sa kawai baka jarraba shi ba daga ba zai iya bada kai to tsarkaka daga jinin al'ada sharadi ne na wajabcin azumi da ingancin sa haka nan ma jinin nifasi wato azumi bai wajaba a kanta ba lokacin da take al'ada mace kuma in ta yi ma bai ba to amma bayan watan ramadan za ta rama wannan azumi shi kuma ramuwan sun ce bi amri ne jadid da sabon umarni ne kamar da ya tabbata a hadisin da imam muslim ya ruwaito daga mu'aza ce na tambayi aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita fa qultu ce ma balul ha'idi taqdi sawma ta taqdi salah sai take cewa Aisha me yasa ne mai al'ada take biyan azumi ba ta biyan sallah ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba amma bayan ta yi tsarki kuma sai ta biya azumi amma sallah kuma ba za ta biya ba me yasa sai Aisha ta ce mata a haruriyatun anti ke yar shi'a ne don yar shi'a zo ne wanda ko mace tana haila sai ta yi azumi ko tana al'ada za ta yi azumi to shine yace ke yar shi'a ne nisba ne zuwa ga wani gari wanda ya shahara da Shi'a a harur sunan garin sai ta ce lastu bi haruriyatin walakin ni as'al ta ce ni ba yar shi'a ba ne sai dai tambaya nake yi ina neman ilimi ne to sai aisha radiyallahu anha ta ce mata kana muna zalika fa nu'maru bi qada'i sawmi wala nu'maru bi qada'i salah irin hakan din yakan same mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato al'adan mu ta zo bayan ramadana sai a umarce mu mu biya azumin amma ba a cewa mu biya sallah to kaga mai al'ada ba za ta biya sallah ba amma za ta biya za ta biya azumi da wannan hadisi wanda yake ingantacce na Aisha radiyallahu anha to sannan mala yace wa sahha qabla al-ghusl ba'da al-fajr ba'da dhuhr idan tayi tsarkin kuma wato al'adan ya dauke mata ta ce kuma to ai ban yi wanka ba ya zan yi ne tashi da azumi a'a ba sai ta yi wanka ba saboda haka za ta kulla niyan azumi ko da da wato minti ɗaya ne al'adanta kafin alfijir ya fito ya ɗauke kaga ba zahur kenan to za ta tashi da azumi za ta tashi da azumi ba sai ta yi wanka ba wankan sai ta yi shi bayan me bayan alfijir bayan alfijir wannan saboda hadisin Aisha radiyallahu anha da Ummu Salama suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaqtasil wa yasum hadisin Bukhari da Muslim dukkanin su mata ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha da Ummu Salama suka ce manzon Allah sallallahu alaihi yakan wayi gari da janaba kuma min jima'in na saduwa da iyalinsa ba mafarki ba thumma yaqtasilu sannan sai ya wanka wa ya sumu ya azumi ya ci gaba da azumin sa kenan ma'ana a cikin wata ramadan yakan sa da iyalinsa da daddare sai kuma har alfijir ya fito bai yi wankan janaba ba kuma ya wankan janaban sa bayan alfijir ya fito ya ci gaba da azumin sa to kaga al'ada ko jinin abun nan haila da nifasi shi ma kaman janaba ne wankan haila da wankan nifasi da wankan janaba duk iri ɗaya ne to da haka kamar mutum kamar yadda mutum zai wayi gari da janaba ya ci gaba da azuminsa to haka nan kuma mace za ta wayi gari al'adanta ya ɗauke ba ta yi wankan haila ba ko ta ya ɗauke jinin biki ba ta yi wanka ba kuma ta ci gaba da azumi wannan hadisin kuma ya shafe hadisin abu huraira wanda yake cewa man asbaha junuban aftara zalika yau wanda ya wayi gari da janaba to a wannan ranan bai da azumi haka abu huraira radiyallahu anhu ya faɗa to wannan hadisin an shafe aiki da shi da aka faɗa marwan bin hakam cewa abu huraira radiyallahu anhu ya ce duk wanda ya wayi gari da janaba bai da azumi kuma lokaci yana gwamnan madina sai aika abdurrahman ya ce ka je ka tambayi iyayen muminai wato matan manzala ta salama aisha da hafs abin nan da ummu salama shin wannan lamarin haka yake duk wanda ya wayi gari da janaba a rannan bai da azumi sai wankan janaba kafi a fidi da fito ba shikenan ya je ya tambayi aisha radiyallahu anha aisha ta ce laisa kama kala abu huraira ya abdurrahman ba kamar yadda abu huraira ya faɗa ba ba haka maganan take ba sai ta ce masa a targabo amma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasna'u shi yanzu zaka kyamaci abinda manzon Allah yake aikatawa mana manzon Allah sama yana wayan gari da janaba kuma ya ci gaba da azumin karsa kai ka ce ba za ka yi ba kana kyaman hakan sai abdurrahman ya ce la wallah ya wallahi ni ba na kyaman abinda manzon Allah sama yake sai aisha ta ce ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma yasumu dhalika al-yawm tace na shaida akan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wayan gari da janaba daga saduwa da iyalinsa ba wai na mafarki ba sannan kuma ya ci gaba da ainihin wato azumin sa na wannan rana kaga wannan shi ya shafe wancan hadisin sai da farkon musulunci hakan ake yi in ka wayi gari da janaba baka da azumi daga ba kuma aka soke aiki da wannan hadisin aka mutane sauki cewa in ka wayi gari da janaba ma zaka iya ci gaba da azumi da aka gaya marwan bin hakam cewa ga abun da aisha ta faɗa ta ce ku je ku samu abu huraira yana gonarsa ku je ku same shi ku gaya masa ga abun da aisha ta ce da aka gaya masa sai yace to dama ni ban ji wannan maganar daga wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam akhbarani akhbar mukhbirun wani mai bada labari ne bani labari wannan hadisi wata riwayan yace al-fadl bin al-abbas shine ya gaya masa cewa manzo Allah ya faɗi wannan magana wata riwayan kuma usama bin zaid shi ya gaya masa manzo Allah ya ce wanda ya wayi gari da janaba bai da azumi saboda haka kenan shi ma ba ya ji direct bane to wannan Aisha kuma radiyallahu anha ita kuma matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta fi mu sanin irin wannan hali ta fi kowa sanin irin wannan hali ko da kenan don ka waye gari da janaba ba zai zame maka wato ainihin matsala ba to haka nan wanda ainihin tawaye gari da haila hailanta ya ɗauke tawaye gari da wankan haila ko wankan biki ita ma babu matsala kamar janaba ne ta ci gaba da azuminta ta yi wanka ta yi sallah ya ce wa tarki ikhrajil maniyyi da'i wal qai'i wal mazi aw jima'i yana daga cikin shurdan ingancin azumi tarki ikhrajil mani wato barin fitar da mani adda'i mai kira amma yana nufin almaja'u wanda ake jawowa mutum ya jawo mani ko da ba ta hanyar jima'i ba to idan yayi haka azumin ya kare azumin sa ba zai inganta ba in ya fitar da mani a jikinsa mala yace wal qai'i da amai mutum ya jawo amai wal mazai ko ya jawo mazi ya ja sha'awa har mazi ya fita masa awil jima'i ko kuma ainihin jima'i ya sadu da iyalinsa to shi ma bayi da azumi idan idan ya yi haka fitar da mani a da'i imma ya zama sifa ne na mai fitarwan shi ya kira mani wato da gangan ya yi wasa da iyalinsa har ya fitar da mani ko da ba jima'i ya yi ba to azuminsa ya kare azuminsa bai inganta ko kuma ya zama adda'i sifa ne na mani kenan almada'u maniyin an jawo shi ne ba rinjayen sai ba shi ya jawo maniyin to lallai maniyin ya karya fitan maniyin ya karya masa azumi saboda haka zai zama azuminsa bai yi ba na wannan ranar sai ya biya shi to amma sharaɗin fitan maniyin da zai jawo karya azumi ya zama bilazzatin mu'tada da gangan aka jawo shi kuma ya fita da jin daɗi irin na al'ada shi ya motsa sha'awansa har ya jawo maniyin ya fita sai na wajarta masa azumi amma mani da ba da gangan aka jawo shi ba wahala ne ta fitar da shi wannan bai zai ainihin wato karya azumi ba kamar yadda zamu karanta a can gaba wato mutum idan ya timbanci matansa ko ya rungume ta ko ya taba jikinta sai mani ya fito masa to ainihin azumin sa ya karye domin shi ya karya azumin sa da gangan wannan kuma saboda hadisi na Aisha wanda Imam Muslim ya rawaito ingantaccen hadisi Aisha radiyallahu anha tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sa'imun wa yubashir wa huwa sa'imun walakinahu amlakukum li irbi Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi yana sumbantan matansa alhalin yana azumi yana runguman matarsa alhalin yana azumi sai dai ya fi ku mallakan bukatarsa wato ba kowa zai iya mallakan sha'awarsa irin manzon Allah sallallahu to anan kamar Aisha tana nuna mana ya halatta mutum ya sumbanci matarsa yana azumi ko kuma ya taba ainihin jikinta to amma idan ya san zai iya mallakan sha'awarsa sha'awarsa ba za ta fito ba nan ne zai iya yin haka ne shi yasa tace manzo Allah ya fi ku mallakan sha'awarsa to da ka zai iya tabawa sha'awarsa ba ta motsa ba wannan kamar yadda wani zai tambayi manzo Allah ta kuma ce, ba ni labari idan mutum yana azumi zai iya sumbantan matansa sai manzo Allah ya ce yanzu idan mutum yana azumi ya kurkure ruwa a bakinsa azumin sa ne ce yace to haka shi ma wannan kina asali ba karya azumi idan mutum ya san hakan din bai zai jawo masa sha'awan da zai fidda wani abu a jikinsa ba shi yasa imamu shafi'i yace al-qiblatu fi sawmi laysa muharrama ala man lam tuharrik shahwatahu yace sumbantan mace ba haramun bane akan wanda sumbantan bai zai motsa masa sha'awarsa ba ya sumbance ta amma sha'awarsa ba za ta motsa ba ya halatta ko da yana azumi sai dai ce walakin nal aula tarkuha sai dai abin da yake karkayi ko da ba zai motsa maka sha'awar ba karka sumbanci matanka kana azumi sai sa imamun nawawi kuma sai ce wa amma man harraka shahwatahu fa hiya haramun fi haqqi duk wanda ya sumbanci matarsa sha'awarsa za ta motsa to haramun ne a haƙƙinsa shi ya sumbanci matarsa kuma idan mani ya fito to azumin sai a kare azumin sai a kare saboda haka kenan sai mutum ya kula cewa kada ya dinga taba iyalinsa a lokacin da wato ainihin yake azumi da sha'awa wannan yana faruwa galibi ga sababbin aure in za ga wani abin da Allah ya jarrabi mutane shine galibi sai azumi ya kusa ake aure dab da azumi za ga an tada aure wai ta yi azumi a ɗakin da sai azumi kuma galibi matasa ne suke auren sati ɗaya kafin azumi sai yana da wuya a ce ba sa karya azumin su zai taɓa ta zai rungume ta saboda sabon shiga ne bai zai iya haƙuri ba to ya kamata a kiyaye irin wannan gara ya gara auren nan kafin azumi da watanni ya fi alheri akan dab da azumin na akwai hadari a cikinsa. wannan sun sha ba da labari kuma suna zuwa su tambaya cewa ga halin da suke shiga saboda haka bai kamata ba to ala'ayi hali in an yi auren ma kafin azumin lalle mutum ya kiyaye domin kada ya karya ainihin azuminsa to ko sha'awarsa ma ta motsa malamai suka ce haramun ne balle sana'a ce ya fitar da wato wani abu a jikinsa ya fitar da wani abu a jikinsa wannan zai nuna cewa wato azuminsa ya kare wannan shi shine tarka ikhrajil mani da'i adda'i ai almaj'u kai ka jawo mani kenan wannan min babi idlaqi ismil fa'ili bi iradati ismil maf'ul ka faɗi ismul fa'il ka nufi ismil maf'ul majazul mursal ne a wato ilimin balaga a ilmul bayan kamar yadda wani yake cewa da karima, la tarhal li buqyatiha wa qawl fa innaka anta at-ta'imul kasi bar neman kuɗi ka zauna kai mai ciyarwa ne mai abin nan mai tufa ne yana nufin kai wanda za a dinga ciyar da kai ne a tufatar da kai domin yana zagin sa ne ka zauna sai dai a ciyar da kai kawai kai ba ka nemi kuɗi ba to sai yace alkasi yana nufin almakasu wanda ake ainihin wato tufatarwa wanda sutura ma sai sai idan an bashi to duk mutum da ya sabbaba fitan mani a jikinsa to azumin sa wato ya karye kenan sharadin ingancin azumi kada ka fitar da wato ainihin maniyi kuma wajibin ka karama idan maniyin wato ainihin ya fito idan maniyin ya fito sannan mala yace wal qai'i da amai shi ma amai idan kai ka jawo shi to ya karya maka azumi shari'in inganta azumi kar ka jawo amai amma in shi ya rinjaye ka babu matsala wannan saboda hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira da yake cewa man zara'ahu al-qai'u fala qada alaihi wa man istaqafa alaihi qada duk wanda amai ya rinjaye shi to wannan babu ramuwa a kansa amma wanda shi ya jawo amai din kuma dole ya rama azumin. dole ya rama azumin wannan hadisi hadisi ne wanda ashabu sunan suka ruwaito shi Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad ingantaccen hadisi amai in kai ka jawo shi zaka biya azumin azumin ka ya karye zaka ci gaba da azumin a haka amma zaka biya ba Ramadan guda ɗaya. idan kuma yarin jaye ka ne ka ci gaba da azumin ka kuma babu ramuwa a kanka da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanai ce wal mazai haka nan shi ma mazi to da hadisin da muka karanta da abin Aisha da take cewa walakinahu amlakukum li irbi manzo Allah ya fi mallakan wato sha'awansa ko sa fiye da ku kenan idan sha'awar ka za ta fita ko da mazi ne ta gangan ka jawo azumin ka zai kare wannan matsalar malamai sun yi sabani wasu sun ce baya karya azumi wasu sun ce yana karyawa amma da ihtiyadi shine idan mani mutum shi ya jawo shi wato azumin sa ya karye je ya rama don fita daga shakka amma in mazi mazi kai idan maziyin kuma zuwa ya ba shi ya jawo shi ba mutum ne mai yawan sha'awa ya ɗaga idon sai kalli wata mata sai mazi ya fito masa ko ya yi magana da mace kawai mazi ya fito masa ko ya tina ya sadu da iyalinsa jiya mazi ya fito masa wannan babu azumi eh, azumin sa bai karye ba kuma wajibi ya rama ba amma in shi ya jawo ya taba mace ko ya ta magana na batsa har ainihin mazi ya fito masa to zai rama wannan azumi ya yace awi jima'i ko kuma ainihin wato jima'i jima'i shi ma barin sa wajibi ne kafin azumi ya inganta wanda ya sadu da iyalinsa da rana a watan ramadan azuminsa ya karye kuma kafara ta kama shi kamar yadda zamu yi bayani akan kafaran da za su zo a gaba kuma dalili cewa ba a saduwa da iyali da rana a watan ramadan shine faɗin ubangiji subhanahu wataala sai ce uhilla lakum lailatal siyami rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna an halatta muku ku sadu da iyalanku a cikin azumi da daddare lailatal siyam iyalin naku matan naku tufafin ku ne sannan su ma ko din ma tufafin su ne ku tufafin su ne su ma tufafin ku ne anan da aka ce lailata siyami da daddare an halatta muku sadu da iyalinku wannan yana nuna kenan da rana ba a saduwa da su kuma za da daddaren ma an hana da daddaren ma daga bayan isha in dai isha ta mutum bai sadu da iyalinsa wato bai sadu da ita ba a daren ma haramun ne ko kuma har bacci ya ɗauke shi ko da kafin isha in ya farka ba zai sadu da iyalinsa ba to wasu sai suke dan lallabawa suna yi suna ha'intan kansu daga baya dai ubangiji ta'ala ya sauko da aya ya san cewa akwai masu ha'intan kansu suna yi a boye to amma yanzu Allah ya halatta muku za ku iya saduwa da iyalinku da daddare ko da bayan isha ne kuma ko da bayan kai bacci ka tashi to kaga amma da ranar kan hanin yana nan kenan na dare ne aka soke amma da rana duk wanda ya sadu da matarsa ko ya sadu da wata mata to azumin sa ya kare kuma sawa'un anzala am lam yunzil ya fitar da mani ko bai fitar ba inda yayi jima'in azumin sa ya karye kuma akwai kafara a kansa sannan ma da wa tarkihi isalama ma tahallala limidatin mi'datin aw halqi la ka ihlila wa tarkihi kuma wajibi ne daga cikin sharuɗin azumi barinsa shi mukallafi kenan baligi mai hankali mai azumi ya bar isa la sadar da mata hallala abun da yake sauka limidatin ga uwar hanjinsa a halki ko makogoro duk abin da zaka sa shi wato a bakinka ko a hancinka ko a kunnenka ko a idonka ya bi ta makogoronka ya shiga cikin uwar hanjinka wato cikin cikinka wannan yana karya azumi duk abin da ya sauka cikin cikin mutum in ya bi ta makogoro to wannan babu sabani a tsakanin malamai azumin sa ya karye azumin sa ya karye kuma min ayyi manfadin dakala ko ta wace ko ya shiga zai iya shiga ta baki wannan shi aka fi sani al'ada to ya karya ma azumi amma duk abin da ka sa a bakin ka, sai ka tofar da shi bai shiga ka ya wuce cikin cikin gaba wannan bai zai karya maka azumi ba duk abin da ka sa shi a idonka bai shiga makogoronka ba ya wuce shi ma ba zai karya azumi ba ko da maganin ciwon ido ne in ba a jin ɗakin sa a cikin makogoro ba karya azumi ko ka sa abu a kunnen ka inda ya shiga makogoro ya wuce cikin ka azumin ka a kare ko a hancin ka ka tura shi a ta hanci ya shiga cikin ka dan idan mutum bai zai iya cin abinci a baki ba ana tura masa ta hanci to wannan yana karya azumi dole ka bar shigar da wani abu ta makogoron ka ya wuce cikin cikin to amma da malam anan da ya ce limi idatin sai ce au halkin kamar abu biyu ne kamar ya bambance tsakanin shiga cikin ciki da kuma bi ta makogoro kenan duk abin da zai bi ta makogoron ka ya shiga cikin cikinka wannan babu iskali duk malamai sun ce azumi na warwarewa to amma a nan yana nufin ko da bai bi ta makogoron ba in ya shiga cikin uwar hanjinka cikin cikinka to zai karya maka azumi kamar a tura shi ta dubura zai karya azumi amma mafi yau ma'anar sun tafi sai ya bi ta kogoro tukunna kafin yake karya azumi to shi yasa ya ce la ihlila amma banda abinda aka tsura ta kofan azzakari shine ihlil abinda aka tsura ta kofan azzakari wannan ba zai karya azumi ba saboda in ya shiga ta wannan kofan ba dama ya shiga cikin uwar hanji sai dai ya sake fitowa saboda haka suka ce wannan ba zai karya azumi ba to amma sauran suna karyawa idan aka tura mutum ta a kaga shi ma kofa ne ana ce masa as-su'ud duk malamai sun jima'i yana karya yana karya azumi ko al-wujur wanda za a tura mutum ta kunne tafi ta cikin wato makogoron sai wuce cikin sa su zaka kenan ka'ida na abun da zai bata ingancin azumi shine ya shiga ta makogoro ya wuce cikin cikin mutum shi zai karya masa ainihin wato azumin sa wannan saboda faɗin ubangiji subhanahu ta'ala da yace kulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من min alfajiri. من الفجر ثم أتموا الصيام ku ci ku sha cikin dare an ba ku izini ka ci abinci ka sha duk abin da kake so har sai ka bambance farin zare daga baki daga fitowar alfijir ma'ana sai gari ya yi haske saboda fitowar alfijir ka iya gane wannan bakin zare ne wannan fari ne mana sai alfijir ya fito kenan to sannan daga nan sai ka kame ka cika azumin ka har zuwa dare mana har rana ta faɗi sun matin musuyama ilalle da kenan a sai da daddare ne aka baka daman ka ci abinci amma da rana kan ba a baka ba a baka dama ba ba baka daman ka ci abinci ba in ka ci kuma to azumin ka ya kare ya kare in ka ci da gangan ba da mantuwa ba za mu zo kan abin da ya shafi mantuwa to mun ce abin da ya shafi tura abu ko da a ce wani abu aka yi kaman ciyo ko kamar allura aka sa wa mutum ta kofan azzakarinsa ba zai karya masa azumi ba saboda ba zai shiga cikin cikinsa ba wannan shi yake nuna allura da ake mutum da saboda rashin lafiya ba ta karya azumi a maka a hannu ko a maka a duwawu don ba ta makogoronka za ta bi ta shiga cikin cikinka ba karya maka azumi ba a da marar lafiya alluran marar lafiya to amma idan alluran ana yin ta ne a matsayin abinci to wannan za ta karya azumi mutum ne baya cin abinci a ko ta da ake ce mata abun nan hukunatu tagziya ko ibratu tagziya wato al'ura ta ci ta cin abinci in an maka ita kaman ka ci ka koshi ne to wannan tana karya azumi kuma in lalura ta kama a yin sai a maka ita a wata ramadan din don ya zama lalura da lalura yana sa ka ci abinci kuma ka rama to sai a maka wannan alluran kuma amma za ka rama wannan azumi za ka rama shi to haka nan ƙarin ruwa drip idan ƙarawa ne na kawai don ka ƙara ƙarfi ba a matsayin abinci yake a jikinka ba to wannan shi ma ba zai karya maka azumi ba an sa maka shi a jikinka zai bi jikinka shi ma ba zai karya azumi ba kamar kana da ɗan kana jin wani abin nan rashin lafiya haka amma za ka iya azumi sai dai aka ce kai ruwan jikinka ya ragu bari ya ƙara maka ruwa don ka samu ƙarfi wannan ƙarin ruwan baya karya azumi amma idan aka ce mara lafiyan nan baya cin abinci ta ce to a ɗaura masa ruwa sai a ɗaura wannan ruwan saboda ya tsaya masa a matsayin abinci to shi kuma wannan yana karya azumi ko za ka sai a duba an ɗaura ruwan saboda mene Tunda ya tsaya a matsayin abinci to ai kuma ya zama abinci kenan ko abun sha shikenan ya karya ya karya azumi azumi ba zai inganta ba da wannan amma in ba haka ba to shikenan azumi yana nan ɗinsa babu abin da ya taba shi saboda abin da aka dora marɗin ba ta makogoro ya bi ya tafi uwar hanji ba amma ya bi ta makogoro ya tafi hanji ko da ɗan kaɗan ne abincin ko da ɗan kaɗan ne ruwan to wannan yana karya yana karya azumi sannan Male ya ce nisyanu nisyanu zafil bardi yujibul qaba ka sabqi min mastaka aw tamazmaba nisyanu za manta wannan wanne kenan cin abinci ko shan wani abun sha sai mutum ya manta fil fardi azumin farilla ya ci abinci sai ya manta azumi yake sai ya ci abinci azumin wata ramadan azumi na wajibi ko na bakance ko na rana sai ce yujibul qada wannan yana wajabta ka biya wannan azumi idan a masaban malikiya idan ka manta azumi kake sai ka ci abinci ko ka sha ruwa ko ka sha lemo ko hura ko koko ko kunu to za ka rama bayan wata ramadan sai ce kasabki kamar ma rigage ne min mataka daga abin da yake aswaki da shi kana aswaki kana goge bakinka da aswaki sai ka haɗe itacen ko ka haɗe ruwan wannan itacen to shi ma azumin ya karye auta ba. ko ko mutum ya kurkure bakinsa sai ruwan sai ya wuce cikin makogoron sai ya shiga cikinsa to shi ma karya masa azumi sai ya biya wannan azumi din bayan wata ramadan amma babu kafara tunda abin yarin jaye shi ne za mu dawo kan mantuwa a mazan malikiya cin abinci da mantuwa ko shan abinci da mantuwa yana bata azumi na farilla amma banda na nafila azumi na farilla amma banda na nafila na nafila baya batawa amma zance mafi inganci idan ka manta ka ci abinci ko ka manta ka sha ruwa ko wani abu ka manta azumi kake sai da ka ci ko ka sha sai ka tina ko kana cikin ci ko kana cikin sha ka tina sai ka bari to azumin ka yana nan sawa'un na farilla ne ko azumin na nafila ne duk ɗaya ne saboda hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin Bukhari da Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu wanda ya manta cewa yana azumi sai ya ci abinci ko ya sha wani abun sha manzala ta sama ya ce ya cika azuminsa ya ci gaba da azuminsa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi wato ya samu gara ɓata ne kawai saboda haka ya ci ya sha ya manta azumi yake sai bayan nan sai tina to ya ci gaba da azuminsa kawai Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi kenan azumin ya inganta azumin ya inganta to amma malikiya sai suka ɗauki wannan hadisin suka ce azumin nafila ne ba azumin farilla ba amma zancen da ya fi inganci hadda farillan don azumin a wannan hadisin bai bambance azumin farilla da na nafila ba sannan kuma akwai hadisin da ya nassanta akan azumin farillan ma hadisin da imam hakim ya ruwaito da ibn kuzaima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man aftara fi ramadana nasiyan fala qada alaihi wa la kaffara hadisi ne ingantacce manzon Allah ce wanda ya manta ya ci abinci ko ya sha wani abu a cikin watan ramadan yana mai manta cewa azumi yake ya manta ma azumi yake yi fala qada alaihi wala kafara. babu ramuwa akan sa babu kafara. to kaga da aka ce fi ramadan ai ba wani azumi da ake ramadan in ba na wajibi ba wannan shi yake nuna koda a ramadan ne wani ya ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na a cikin watan ramadan yace na manta na ci abinci sai manzo Allah ya ce ka ci gaba da azumin ka Allah ne ya ciyar da kai ya ya shayar da kai ko zaka waɗannan hadisan da su sun tabbatar da cewa idan ka manta ka ci abinci ko ka sha wani abu kana azumi sawa'un azumin na nafila ne ko na farilla ko na ramadana ko ba na ramadana ba ka ci gaba da azumin ka Allah ne ya ciyar da kai ya shar da kai so da ka samu gara basa ne amma idan da gangan mutum ya ci abinci a wata ramadan ko a azuminsa da gangan ko ya sha wani abu wannan kan ya bata wannan azumin dole ne ya rama wannan azumi din kamar yadda muka karanta a baya kuma kamar yadda mafhumin wannan hadisin yake nuna ko waɗannan hadisin don cewa aka yi man nasiya wanda ya manta sai da gangan kuma zai rama kenan azumin sa wato ya ɓaci idan da gangan amma da mantuwa to babu ainihin dalilin da yace da mantuwa azumin ka sai ka rama in farilla ne sai dai dalilin da suke nuna ba za ka rama ba azumin ka yayi to sai malam yace ka sabqi kamar rigage min mastaka daga abin da yake aswaki da shi idan kana aswaki sai itacen ya zarfe cikin makogoron ka ya wuce cikin ka azumin ka ya karye shi yasa mai aswaki muka ce mai da hankali a wata ramadan wasu malamai ma sun ce karye da danyen itace kuma idan zai yi aswaki mai tsafta kamar yadda ake yin brush ka zauna ka goge ka goge da aswakin ka goge haƙorinka kana tofar da yawon a ƙarshe ka kurkure bakinka ka ajiye aswakin ka. kamar yadda mai brush don ya sa mai zai zo ya goga ya goga ya wanke ya kurkure bakinsa ya ajiye to irin wannan wato ainihin aswakin za ka yi aswaki mai tsafta kenan amma ba wanda za ka yi kana cin itacen kana haɗe dottin ba wannan aswaki ne mara tsafta wanda wasu kuma suna fahimtan kamar irin wannan aswakin shine sunna sai ga mutum yana ta yawo da aswaki a gari kan titi yana ta goge haƙorinsa yana cikin kasuwa haka ko ina da da aswaki a hannunsa da aswaki a bakinsa bakinsa duk yayi daga daga da wannan dottin ainihin itacen wannan kazanta ne ba tsafta ne kuma kana tafiya kana ta tofar da yawo akan hanya kana ta tofar da yawo gaban mutane ka ce wai kana tsafta ina tsafta take a nan ka koma gefe ba hana ka yawo da aswakinka duk lokacin da ka bukata ka koma gefe ka goge ka goge ka goge haƙorinka ka kurkure bakinka haƙorinka ya fita tsaf cikin sai ka kurkure bakinka ka mai da aswakinka ka sashi a cikin aljihunka in bukata ta sake kamawa saboda za ka yi sallah ko za ka yi alwala ko bayan ka ci abinci ka sake ka maida aswakin ka ka wannan shine aswaki na tsafta kuma shine wanda ba za ka iya ba za ka haɗe shi ka karya azumin ka ba amma yawo da aswaki kana ta gogawa a cikin jama'a duk inda kake to gaskiya wannan babu tsafta a ciki kuma ina tsoron ma hakan din ya sa maka riya ka dinga nuna cewa kai mai dabbaka sunna ne kaga wannan shaitan sai wasa da hankalin ka ya bata maka ibadar ka don aswaki ibada ce mai daraja kwarai da gaske mun faɗa a baya yana jawo yardan ubangiji subhanahu wataala kuma yana tsarkake baki Allah yana yarda da mutum yana aswaki to kai mai tsarka sannan haka nan idan mutum yana kurkure bakinsa shi ma sai ruwa ya wuce masa ko yana shakawa a hanci ruwa ya wuce masa wannan shi ma azumin sa ya karye ai kaga nan ba wai ya manta cewa azumi yake bane a ruwan ne ya rinjaye shi to shi yasa idan kana azumi in zaka kurkure bakinka sama sama zaka kurkure kar ka kai matiƙa domin zai iya wucewa haka idan zaka shaka ruwa Karka ka kai matuƙa kar ya wuce ka je ka karya azumin abin da yasa kuma azumi yake ɓaci da wa'annan abubuwan da na faɗa aswaki ko kuma kurkuran baki ko ruwa saboda hadisin da yace in ka manta ka ci abinci ko ka sha ba za ka rama ba ya takaita akan mantuwa ne wannan kuma ba mantuwa kai ba abun ne ya rinjaye ka kai ne ka tsura ruwan har ka kai shi can ƙarshe har ya wuce kai kai wasa da aswakin har ya je wuce maka to kaga wannan hadisi kuma yace ce akan mantuwa wannan kuma ba za a ce masa mantuwa ba don ka san azumi kake abun ya shiga to azumin ka ya kare ba mu samu hadisin cewa idan kan idan ruwa ya rinjaye ka ka hadiye shi ko wani itace ko abinci cewa ba za ka rama ba a'a in ka manta azumi kake ne muka samu hadisi kuma sannan manzo ta sama ai yayi ta kashe a cikin wato ainihin abun nan hadisansa yana cewa wa bali filistin shaqi illa an takuna sa'iman ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa in za ka yi azumi abin da in za ka yi alwala sai dai in azumi kake in azumi kake karka kai matuƙa saboda mai karka karya ainihin wato azuminka karka karya karka karya azuminka wannan hadisi ashabu sunan sun ruwaito shi kuma ingantaccen hadisi ne saboda babu dalilin da za ka ce ba za ka rama ba za ka rama wannan azumin ba kuma dukkan malamai sun yi ijma'in don mu ce turo wani abu a hancinsa to azuminsa ya kare balantana kuma idan ya tura shi ta bakinsa ka tura a hancin kai wuce cikinka balle tana ka tsura a baki so da haka wannan ba mantuwa kai ba hadisin da muke da shi kuma hadisi ne na mantuwa ba na rinjaye ba kai kai yanda abun ya rinjaye ka da kai a hankali mana so da haka sai ka rama azumi sai dai babu kafara tun da rinjayen ka abun yayi so da haka mutum sai ya zama ala hazar ya dinga kaffa kaffa idan yana azumi wajen kurkuran baki ko aswaki ko kuma wajen shakarwa a hanci sannan ma la yace wa shakku fil fajri aw al ghurubi aw ibtila'i al balghami al maghlubi aw amidan fi nabli fitran hurrima walau alayhi bit talaqi uqsima ma la yace wa shakki hakanan kokonto fil fajri a cikin wato alfijir ya fito ko bai fito ba mala yace shi ma yana karya azumi awil gurubi ko kuma shakka wato kana kokonto ko alfijir ya fito ko bai fito ba sai ka ci abinci shi ma ya karya maka azumi yace awil Gurobi ko ko mutum yana shakka ram abun nan rana ta faɗi ko bata faɗi ba kawai sai ya buɗe baki ta shi ma bai da azumi ya karya azuminsa. ka bari ka samu yaqini tukunna aw ibtila'il balghami al-maghlubi ko kuma haɗe al-balghami majina al-maghlubi Amurin dai da gangan ka haɗe majina kaki kenan to shi ma wannan ina karya mutum azumi wato Iftila da ainun yana nufin haɗe abu ibtala'ahu amma ibtila da hamza wani yana nufin bala'i jarrabawa kenan ibtala'ahu Allah Allah jarrabe shi shine ibtila'i amma da ainu yana nufin haɗewa to shakka a fetowar alfijir mutum bai tabbatar da ya fito ba ko bai fito ba sannan sai ya ci abinci idan daga baya ya bayyana maka lokacin da ka ci alfijir in bai fito ba ka ci gaba da azumin ka yayi ka yi shakka ne daga baya bayyana maka lalle lokacin da ka cin asai ba lokacin alfijir bai fito ba ka ci gaba da azumin ka yayi idan kuma aka ce maka alfijir ya fito lokacin da ka ci lokacin da kake shakka to wannan kuma baka da baka da azumi a mazhaban malikiya baka da azumi sannan haka nan faduwar rana idan kana shakka ko ta faɗi ko bata faɗi ba sai ka ci abinci to shi ma baka da me baka da wannan azumi wato kai buɗe baki ka tsaya mana rana ta faɗi ka tsaya rana ta faɗi sai ka samu yaƙini sai ka samu yaƙini tukunna wannan kuma shi ma idan daga baya ya tabbata cewa ranan ta faɗi kaga azumin ka yaje in ya tabbata bata faɗi ba kuma to shi ma za ka rama wannan azumi to wannan shine masabin malikiya amma wasu sun bambance guda biyun suka ce in shakka ne na ketawan alfijir kai wato ya fito ko bai fito ba sai ka ci abinci daga baya bayyana alfijir din ya fito ka ci gaba da azuminka amma in shakka ne na rana ta faɗi ko bata faɗi ba sai kai buɗe baki ya tabbata bata faɗi ba to azumin ka ya sai ka rama wannan azumi saboda sun kafa da yi da wata ka'ida da take cewa al-afdu baqa'u ma kana ala ma kana asali shine duk abun da yake nan ya zama yana nan sai ka samu yaqinin baya nan tukunna to yanzu dare ne kaga shine yaqini amma shakkan alfijir ya fito ko bai fito ba to ai wannan wani abu ne da yake zuwa ba shine a yanzu ba to in kai shakkan sa kawai kaman ma bai zo bane al-aslu fil umuri al ariza al-adam asali duk abin da bijirwa zai zama babu shi sai ka samu yaqini to sai kai shakka ko ya fito ko bai fito ba ka da yaqini sai kai bude bakin ka kawai azumin ka yayi ko da daga ba ai kai safurkin ka azumin ka yayi koda daga baya bayyana maka cewa ka ci bayan alfijir ya fito saboda kai aiki da iya ilimin ka ne wanda kake tare da shi a yanzu to amma idan shaka kake rana ta faɗi ko bata faɗi ba to aslu baka ma kana alama kana asali kana cikin yini ne faduwar rana daga baya zai zo to ya za ka yi amfani ka bar asali ka yi amfani da wani abu wanda ba asali ba nan kuma dole sai ka rama wannan azumi aslu baka'un nahari hatta yuta yaqana al-laylu asali wanzuwan yini sai an tabbatar da dare ya shigo ne za a ce dare ya shigo to ina ka tabbatar za ka ci abinci ka bari sai ka samu yaƙini sai ka dakata sai duhu ya yi sosai in kana shakka sai ka ci abincinka ko ka tambaya to sai kai ganganci ka ci to wannan sai ka rama wannan azumi babu saɓani shi wannan ko da haka mutum da ya sai kaffa kaffa a sahur ɗinsa ko a ko a ainihin wato buɗe bakinsa wannan duka dai saboda ubangiji ta lace kulu wa sharabu hatta ya ta bayyana al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al dai dare ne kawai aka baka dama ka ci abinci amma da rana daga fitowar alfijir har rana ta fadi ba a yadda ka ci wato ainihin ba a yadda ka ci abinci ba sannan da yace ayubtila al-balgham maqlub ko kuma wato mutum ya haɗe majina wanda ta rinjaye shi ya haɗe majina wanda ta rinjaye shi to shin azuminsa ya karye ko bai karye ba ko kuma wacce aka rinjaya majinan don bai da ya ce alghali sai zama majinan ne ta rinjaya wato da gangan kenan zaka iya tofar da kakin sai ka haɗiye shi to nan ne azumin ka ya karye amma in kakin rinjayan ka yi azumin ka bai karye ba wannan zance mafi in ko da da gangan ne ka haɗiye kaki ko majina azumin ka bai karye ba wannan shine alqaulul mu'tamad hatta a mazhaban malikiya zance da yafi inganci a mazhaban malikiya shi ma azumin ka bai karye ba me yasa kaki da majina ya ne ai ba abinci bane ya ne kuma daga cin ka fito don ka mai da shi babu wani damuwa ba abinci bane yanzu kamar amai kaga abinci ne ya fito maka in ka mai da shi azumin ka sai karye amma ya fa da da da majina dama ya kowa halatta ya haɗe yawo to majinan kuma yawo ne asalinta to da haka suka ce baya karya azumi kuma ko da da gangan ne mutum ainihin ya haɗe ballanta na a ce a bisa kuskure mala yace au amidan fil nafli fitran hurrima walau alayhi bi talaqi uqsima au amidan ko kuma mutum da gangan fil nafli azumin nafila fitra ya karya shi to sai ya rama shi kuma hurrima an haramta masa ya karya azumin nafila da gangan kuma walau alaihi bi talaqi uqsima walau uqsima ko da an rantse alaihi akan sabi talaqi da saki ko da mutum yace idan baka karya azumin nan ba mata ta ta sako ya ka masa abinci in baka ce ba yace matarsa ta sako to haramun ne ka ci wannan abincin kuma idan ka ci azumin ka ya karye wannan zance mafi inganci duka wa'annan ba haka bane wa'annan zance mafi inganci shine mai azumin tadawwu'i ya halatta wato ya karya azuminsa duk lokacin da ya ga dama duk lokacin da ya ga dama ah, to dama asali ba wajibi bane kai azumin ai to sai ka fara shi shikenan kuma kana da yancin kuma ba za ka ciki ba za ka me ba ba za ka cika shi wa in kana akwai ayar alqur'ani da suke nuna duk wani aikin da ka fara karka yadda ka bata shi wala tubdilu a'malakum kada ku bata ayyukanku to amma akwai dalilai da suka ware wasu ayyuka ko da ka fara za ka iya batawa za ka iya batawa to daga ciki akwai ainihin azumi shi azumi an samu taksisi an samu yanzu idan ka kabbara nafila raka'a biyu sai mu ce kada ka kada bata ta da ganga saboda wala tubdidu amalakum mu samu kuma wani hadisi da ya rango mai cewa in ka fara nafila ka warware ta kawai ba za ka yi laifi to amma azumi an samu hadisai ingantattu daga ciki akwai hadisin ummu hani yar uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fada'a bi sharabin fashariba thumma nawalaha fasharibat manzon Allah ya shiga wurin ta yace kina da wani abun sha sai ya bata ta bashi kai ya sha sannan ya miƙa mata ita ba ta sha to da ta sha faƙala sai ta ce ya rasulullahi amma inni kuntu mata. ni fa azumi nake yi da na kasance azumi nake yi wato tana azumi na nafila kuma da manzo Allah ya sha ya miƙa mata kuma sai ta sha kuma sanda ta sha din sai take tambaya fa yanzu azumi take yi to yaya azuminta abinda ta aikata haramun ne ko halal me yasa bata tambaya ba kafin ta sha me yasa da aka miƙa mata wata ya rasulullahi azumi nake in sha farkar isha me yasa saboda tana gaggawa ta samu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sha abu ya rage ya baka ka sha ka tsaya kana wani inda inda kaga inda manzon Allah ya sa bakin sannan za ta sa bakin ta wurin ta sha ta samu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kawai wannan neman wannan albarkan ma ya mantar da ita ta tambaya ma cewa ya halatta ko bai halatta ba sai daga baya tukunta ce to amma fa ya rasulullahi ni na kasance ina azumi ne lokacin da ka bani na sha wannan abu sai manzo Allah ya ce as-sa'imul aminu nafsihi sha asama wa in sha afsara Me azumi mai tadawwu'i ba na farilla ba aminu nafsihi amintaccen kansa ne a wata riwayan amiru nafsihi shine mai jagorantan kansa in sha ga dama ya ci gaba da azuminsa wa in sha afsara in ya ga dama ya karya azumin sa ba ce dole ya ci gaba da azumin ba wani hadisi ma tirmidhi zai ruwa shi kuma ingantaccen hadisi ne kaga kenan tun tunda kana da eh, abin nan jagorancin kanka kenan ba dole sai ka ci gaba da azumin ka ba haka kawai kai na da haka ta kai bari in ci abinci ko in ka samu abinci ai mun karanta a can baya hadisin muslim wannan Allah kuma ya shigo gida yana azumi yace akwai abinci aka ce babu sai ce to ina azumi na ya ci gaba da azumin sa ya sake dawo akwai abinci aka ce an samu haisa sai ce ku bani sai aka shi yace da dakan azumi nake yi amma sai ya ci kuma ya karya azumin sa to tun manzo Allah ma karya azumin nafila da gangan ballanta na kai to kaga ya halatta kin al mutatawwi amiru nafsi in sha asama wa in sha asa to kaga kenan ba haramun bane mai azumin ta ya ya ainihin ci wato abincinsa ya karya azuminsa zai iya karya sannan nan malikiya suka tsananta suka ce walau alaihi bi talaqi uqsima wai idan ka je wajen mutum sai fito da abinci ba ko shi bai san azumi kake ba sai kawo maka abincin sai kace ni azumi nake sai ce wallahi sai ka ci wallahi sai ka ci in baka ci ba mata ta ta sako ya faɗi haka ka san in bai ci ba fa mata san ta sako wai yace suka ce ko hakan in ne karka ci mata san ta je ta sako <laughs> haramun ne ka ci ka bari mata san ta sako kaga ba tausaya masa ba ina ba ji tausayin sa ba alheri ya ni yayi alheri ya ni yayi tare da cewa babu dalili a kansa kuma ko da akwai dalilin ma ai sai a duba barnan wace ta fi girma da in karya azumin da ya sake matansa wace barna ta ai sakin matan nan zai fi zama barna to balantana kuma ga dalili ma cewa kana da yancin ka karya azumi kuma gashi hadisai suna kwadaitarwa idan kwadaitarwa idan uwanka ya rantsi sai kayi abu to kai wannan abu matukar ba za ka cutu ba domin ka samu ka kubutar da shi kar yayi kafara to wannan kuma ba ma rantsuwa kawai ba matarsa ne ma za ta saku gaba daya ila kuma saki na uku ne dama yayi guda biyu <laughs> kaga ba ranta za ta dawo kenan to ya kamata ya zama akwai dan sassauci mana a cikin al'amari nan an ta kwarai da gaske zance mafi inganci bai kamata wato ainihin bai ci wannan abincin ba tunda nafila yake ya ci abincin sa kawai sannan malam yace wala qaba fi ghalibin min madai aw qayy aw min balgamin aw mani ولا gabrati غبرة الطريق أو ثاني الجبس أو الدقيق mala yace wala qada babu ramuwa ramuwa bai zama wajibi ba sai galibin amarin jayi min mazai na mazi wato mazi ya rinjaye ka ka kalli mace ko kai wani tunani sai mazi ya zo maka kanka ankara to babu ramuwa azumin ka yana nan kuma wannan duk malamai sun ijma'i akan wannan aukai in ko amai ya rinjika baka da lafiya kai amai kuma baka haɗe komai ba to wannan shi ma azumin yayi ka ci gaba da azumin ka saboda hadisi na ka karanta ɗazun man zara'ahu al-qai'u fala qada alayhi duk wanda amai ya rinjaye yake ba sai ya rama ba amma fa man istaqa fa alayhi qada duk wanda ya jawo amai kuma sai ya rama saboda haka abinda zaka kula da shi kawai shine karka hade amai din in ya fito maka dukka zubar da shi gaba ɗaya ka kurkure bakinka ka wanke to shikenan duk wanda ya fito a bakinka ka mai da shi in wani ya zo tsakiyar makogoron ka ya koma wannan bai karya maka azumin ka ba sai in ya fito bakinka ne ya sake komawa sai ka ci gaba da azumin ka sai ce au min balgami ko kuma majina ta rinjaye ka shi ma babu ramuwa a kanka to ai mun ce ko ko kai ka rinjaye majinan ma ko da gangan babu azumi yace au mani ko kuma ainihin mani ya rinjaye ka kawai ka kalli wata mata sai mani ya fito maimakon ma mazi ko kai wani tunani haka ya rinjaye ka ba kai ka jawo shi ba ba kai ka jawo sha'awan ba to shi ma wannan babu me babu ainihin biyan azumi wannan kuma saboda dan adam bai da dakal a wannan wuri abun ya zo maka ne ba kai ka jawo shi ba duk wanda baka jawo shi ba ba za a maka hukunci a kansa ba wannan kamar mai mafarki ne idan mutum ya kwanta da rana yana bacci sai mafarki yana saduwa da mace yana jima'i ya tashi gashi ya jika wandon sare, ya fitar da mani babu ramuwa a kansa azumin sa yayi kuma duk malamai sun yi jima'i akan wannan babu sabani tsakanin malamai wanda ya mafarki yana azumi azumin sa yayi ya ci gaba da azumin sa me yasa ba shi ya wa kansa wannan mafarkin ba to su ma wa'ina abubuwan ba kai ka wa kanka ba aka haka ka ci gaba da azumin ka قال ولا ذباب غبرة الطريق أو ثاني الجبس أو الدقيق ولا ولا ذباب حكنا باب wato ga ainihin ƙuda wanda ta zo ta zarce cikin bakin mutum ta shiga cikinsa nan ya ce wala zubabu babu ƙuda yana nufin wala a fi sab'i zubabi babu ramuwa idan kuda ta rigaya cikin bakinka ka buɗe bakinka kana magana fawam kuda sai ta shiga ta je ta wuce makogoronka ka haɗe ka ci gaba da azuminka ba kai ka jawo shi ba wani abu ne da ya fi ƙarfinka abu ne da ya fi ƙarfinka ba kai ka sa azumin ba kai ka sa kudan a bakinka ya zarce ba to kaga wannan babu me babu ainihin biya ka ci gaba da azuminka sai mala yace ghabrati tariqi haka nan ƙura na hanya shi ma babu me babu biya kana tafiya a hanya aka tada kura ya dinga shiga hancinka da bakinka har kana jin samu makogoro har ya wuce shi ma ba za ka rama ba to da wannan duka ba abu ne wanda kawai ya same ka ba kai ka dawo shi ba kuma kiyaye irin waɗannan abubuwan yana da wahala musamman a garuruwa waɗanda suke ba a daddabe ba kuma ka'ida ta fiƙi shine al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wahala yana jawo sauki idza baqa al-amru idza tasa in abu ya kunci sai a yalwata to da haka irin kuda ta zo fa ta shiga ko wani kwaro ko ko irin sauro haka ko wani kura haka ya shiga hancinka da bakinka ko a mota ko makamancin wannan duka wannan amma ka rungume ka ci gaba da azuminka kamar nan zaka ga malam yayi wani irin larabci yace wala zubabu ghabrati tari sai ka dauka kaga zubabu mudafun ghabrati mudafun ilai sai ka dauka abu guda ɗaya yake nufi ko ba haka bane idan a zahiri larabci ne sai a ce wala zubabu ghabrati tari wato wato kuda ta ƙurar hanya ba ta karya azumi amma yana nufin kudan daban ƙuran daban yake nufi wato yana nufin wala zubabun wa ghabratu dariqi to amma baitin zai kare shi yasa ake wala zubabu ghabrati dariqi to wannan na ga muku masu malaman fikihu da kuma masu wato baituttuka suna da yanci su sarrafa larabci biyan da suka ga dama saboda me saboda su takaita lafuzan fito musu da wannan ma'ana wa jaizun fi san'ati shi'ri an yusufa sha'iru ma la yansarif so da aka ƙura na hanya ba matsala ba sai ce ausani ijibsi ko kuma mai san'anta farar ƙasa shine aljiru ko sun ce siminti da siminti a ce masa jissu wato wanda yake sana'ansa shine ya dinga ɗauko farar ƙasa yana fasawa ya mai da ita gari saboda a fenti na garu kaga za ta dinga shiga hancinsa da bakinsa wannan bai karya masa azuminsa ba ko kuma siminti yake yake san'antawa yana fasawa yana tankadewa shi ma nan idan ya shiga cikin hancinsa da bakin ya wuce makogoron ya wuce cikinsa shi ma babu ainihin wato matsala haka nan ma wanda yake sai da siminti din ko yake sai da farar kasan shi ma bai karya masa azumin sa ba mala yace awi daqiqi ko kuma mai sana'an gari imma ya zama mai nikan inji yana nika kura na tashi kura na garin yana tashi yana shiga bakinsa yana haɗiyewa wannan babu matsala ne ba da gangan yake haɗewa ba haka nan wanda take tankaɗe wato gari kamar mace a gida tana tankaɗe gari shi ma wannan ƙuran garin yana shiga cikin wato ainihin hancinta wannan shi ma babu matsala ko mai sai da garin shi a kan kansa yana aunawa yana sayarwa shi ma wannan babu damuwa ko kuma wato mace ta yi surfe tana tankaɗe ko tana da dusa ko ta yi sussuka tana sheƙi ainihin ƙaiƙayin, yana shiga bakinta da hancinta ya shiga cikinta wannan shi ma bai karya mata azumi ba saboda duk kawai nan abubuwa ne wanda suke faruwa ba kai ne ka jawo su ba shi yasa shari'a ta yi rungume ba za a kace ba za a ce ya karya maka azumi wajibi ne karama ba za mu tsaya anan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim ta tambayar farko yace malam yar uwata ta tambaye ni an yi mata tiyata lokacin da za a yi ba ta da tsari. bayan ta fara warkewa amma ba wanka shin za ta iya alwala ta yi sallah tambayar da ta masa gida sai na ce mata e ya wadatar daga baya sai na fahimci taimama ya kamata ta yi kuma ta yi ta alwala a hakan wajen tsawon wata biyu yaya matsayin sallolinta ni kuma me matsayin ansar da na bata bisa kuskure ko rashin sauri. bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah ma'ana kenan akwai janaba a jikinta ko kuma ta dauki al'adan ta dauke ba ta yi tsarki ba so in ba za ta iya taɓa ruwa ba saboda tiyata taimama ne kamata ta yi din. kuma kamar yadda ka faɗa ka ba ta amsa bisa kuskure da kace ta yi alwala amma daga ba ka gane sai ka gyara mata idan har bata warke ba har yanzu sannan kuma duk sallolin da ta yi na tsawon wata ɗaya nan sai ta rama su za ta rama su domin taimama ita ne take iya ɗauke janaba amma alwala ba ta ɗauke janaba to kuma rama ba wani iskali maimakon nafilan da za ta dinga yi sai ta dinga ramuwa a cikin wata ɗaya da in Allah ya da ko da kaɗan za ta iya rama sallolin gaba ɗaya sai ta zakatar da nafilfili sai witiri kawai da kuma raka'atul fajiri sai ta dinga maimaita ta rama sallolin da suka wuce mata na'am wannan kuma yake cewa malam wai sayar da fatar jaki halal ne sannan kuma fatar mushen dabbar da take halal kamar rago ya halasta mutum ya sayar da ita to farko dai jaki na jasa ne hayyan abin nan idan ya mutu so da haka fatar sama na jasa ne tsawon ka yanka ko baka yanka ma so da haka sai da fatar jaki haramun ne saboda najasa kake sayarwa kuma duk malamai sun yi ijma'i sai da najasa haramun ne babu sabani a tsakanin malamai fatar jaki kuma najasa ne kuma yanzu wai mutane China ne suke sayan fatan jakunan shine zai mutu je sai jaki ya je ya kaje ya fede ya dau fatan abin nan ya sayar kaga wannan wata musiba ne saboda haka haramun ne wannan sana'a kwata kwatanta domin najasa kake sayarwa haramun ne a sai da najasa haka nan dabban da ake yankawa ko saniya ko abin nan ah, tinkiya ko akuya ko raƙumi idan ta zama mushe ba a yanka kan ba to nan ma haramun ne ka sai da fatanta wataƙila wani ya ce to an ce za dubi gal ihabu faqat tahura ko ayyuma ihabin dubi ga faqat tahura in aka je mai fata ta yi tsarki to sai mu ce to ai ba a je mai tan ba saboda haka ba a je mai ka sai da ita ba saboda haka in kuma za ka abun nan abun nan in ka je ka jeme ta ita dabbar da ya halatta a yankan kenan in ka same ta ka je ka jeme ta mene jiman shine a cire dukkan wani dotti dotti da yake abun nan din saman fatan da bayan ta ma'ana dai ta zama kamar irin fata na dukawa wanda ake yin wani abu da shi ake naɗe wani abu da shi haka to in ka mai da shi haka zaka iya sayarwa don ya zama mai tsarki a wannan lokacin amma kafin a je ta haramun ne a sai da ita to da haka ba za ka je ka samu mushin akuya ka feɗe ka zo ka sayarwa da wani fatan ba haramun ne wannan kuma yake cewa mutum ne yana azumin watan ramadan sai ya je asibiti zai ba da jini sai likita ya ce sai ya karya azumi sai ya karya azumi to tambayar sa nan shine malam ya taimaki rai ne ya karya azumi ko kuwa to azumi in dai azumin watan ramadan ne in an na nafila ne ka karya azumin ka kai tsaye ba wani inda inda ka ba da jini saboda taimakon rai in na ramadan ne kuma to za mu duba mu gani eh, shin ba da wannan jini lalura ne ya zama lalura lalle a lokacin ake yin sa za a neme shi in an kai dare akwai matsala sannan kuma ba a samu wanda zai bayar ba sai kai to shi kenan aka ba da jininka ya zama lalura kai ma domin taimakon mai lalura ne daga baya za ka ci abincin ka ba da jinin ko in ka ba da jinin kila za ka ci abinci saboda likita ya duba in ka ba da jinin ka a yanzu kana jin yunwa ba, ka ci abinci ba za ka iya faduwa ko ne rashin lafiya zai kama ka za ka shiga laluran kai ma to za ka iya ba da jinin a bisa babin wannan laluran daga baya sai ka rama azumin amma fa sai ya zama lalura in akwai wani wanda yake da karfin da zai iya barawa ko bai ci abinci ba an same shi to ka bai halatta ka karya azumin ka ba ko kuma za a iya bari da diddire a dau jinin sai bayan kai kai bude baki to nan ma bai halatta ka bada jinin ka ba amma in ya zama lalura ba mai barwa sai kai kuma mutumin nan ba zai yi ai jinkiri ba na bada jinin ana neman jinin ruwan ajollo idan ka bayar ba kai laifi ba ka ci abinci daga ba kai azumin karama wannan azumin guda ɗaya saboda abdaruratu tubihul ma'zurat lalura yana halatta abin da yake na haramun ne ah, wannan yake cewa malam wani ne ake bin sa bashi amma baya raye kuma wanda yake bi bashin ko wanda yake bin sa bashin ba musulmi bane kuma ba a ma san inda shi wanda ke bin bashin yake ba to ya za a yi da wannan bashin na wannan mamaci duk ɗaya ne ko musulmi ko ba musulmi ba in mutum yana bin ka bashi baka same shi ba baka samu ƴan uwansa ba ka je kai sadaka da shi in kai sadaka da wannan din kai ka fita aiki idan musulmi ne Allah zai kai masa ladan a lahira zai zama lada zai samu a lahira maimakon kuɗin da za a bashi a duniya idan arne ne kuma wannan din zai amfane shi a duniya sai Allah ya masa canji yayi wata harka sai ya samu maimakon wannan kuɗi to duk abin da arne yayi sai dai zamu sakamakon duniya babu na lahira sannan kuma kai ka kubuta daga wannan nauyin ta ka riga ka sadaka da shi kai ka kubuta na'am wannan yace malam mutum ne ya karanta alkur'ani a cikin ruku da sallah kuma da gangan me matsayin sallar ta sallansa ta yi amma ya yi makaruhi ya yi abin da ba a so ba a karanta alƙur'ani a cikin rukuku da gangan to sai shi da gangan ya yi abin da bai kamata ba ma sallansa ta yi karatun ƙur'ani zikiri ne ba magana ba ne ya balle sana'a a ce sallansa ta ɓaci. wannan kuma tambaya ke ce mutum ne idan ya zo bawali sai ya ga wani farin abu yana fita daga gabansa to wai janaba ta kama shi ko kuma me ya kamata yi. to wannan waji ne ai wani farin ruwa kamar majina zai ji kawai ya fita masa wannan yana faruwa idan mutum ya daɗe bai yi aure ba ko ya daɗe ba tare da iyalinsa da haka zai wanke shi ne kamar yadda ake wanke fitsari kawai haka ake yin tsarkinsa babu wankan janaba ba ba mani ba ne wannan kuma cewa yake shi ne ya yi tafiya da ya je garin da ya je sai ya sha ruwa a bisa lokacin da aka saba shan ruwa a garinsu amma sai ya bayyana masa cewar akwai bambanci tsakanin lokacin shan ruwan garinsu da garin da ya je a matsayinsa na bako balma lokacin da ya sha ruwan a garin da ya je na bakoncin, lokacin rana ba ta fadi ba mai matsayin azumi to sai ya riga ma wannan azumi domin zai amfani da fadon ranar wannan garin saboda haka ya yi danganci ya kamata ya tambaya da ya je garin a ina ne karfe nawa ne ake shan ruwa sai a gaya masa ke nan sai sha ruwa ko ya tafi masallaci ya zauna zai ga za zuwa kira sallar magariba amma yanzu da ya yi wannan sakacin bai yi ba kuma ya sha ruwa lokacin rana ba ta faɗi ba ko da ma wani ne ya gaya masa labari wanda ba daidai bai ce masa karfe kaza sai bayyana da ya sha ruwan da rana ya sha rana ba ta faɗi ba sai ya rama wannan azumi saboda al'asu ba baqa'un nahari hatta ta kanan lai asali yi ne yana nan sai kana da yaƙinin dare ya yi kafin ka ci abinci kana da yaƙinin rana ta faɗi na'am Ah, wannan kuma ya ce malam ya halasta idan na haifi ya na sa mata sunan mahaifiyata amma kuma sai na zo ina kiranta da suna khaira ya yi? Eh, khaira ba wani abu dama yawanci an yi wa mahaifiyata kwara ai ana ɓoye sunan ana ya sunan saboda girmama mata don ka ce mata khaira babu wani matsala wannan kuma ke cewa malam me ake nufi da larabgana wani matsayi ko wani matsayi ke da shi a musulunci to larab gana dai ina ji shine laraba ta ƙarshe ta watan safar wanda aka canfa aka ce masihu suna saukowa a wannan ranar aka kirkiro su abubuwa dai na bidiya a ciki wanda kuma dukkanin su ba gaskiya bane kuma wani abu ya samo asali tun zamanin jahiliya sa manzala tun a cikin hadisin sai ce la safara babu wani abu na canfa watan safar watan safar alkhairi ne ita ma kamar sauran watanni so da ka baya halatta mutum ya dinga irin waɗannan abubuwa ko ya rudu da irin waɗannan abubuwa din na cewa a rufe kore da tukane da rufe kore da tukane kullum ma manzala sama ya ce ka rufe idan za ka yi barci ko yaushe in dare ya yi amma ba wai sai lalle a watan abin nan laraba ta ƙarshe ta safar ba wannan al'ada ce ta jahiliya wanda a yanzu ake yin ta mutane wasu a tsorita mutane ana ga wani bala'i zai sauka a wannan ranar kuma ba gaskiya ba ne. wannan kuma cewa yake yi malam wasu sun yi nuni cewa wajibi ne kafin mai azumi ya yi buɗe baki sai can cikin dare kamar bayan sallar isha'i idan ba haka ba bai da azumi saboda faɗin Allah ta'ala wa a cin musu yama ilallai. ‘yan shi'a ne ba a ɗaukan maganan aurinsu. su yan shi'a sai dare ya yi tukunna suka cikin batin musha da suka ce an ce dare ne saboda ba su da ilimi saboda haka sai bayan isha suke yin buɗe bakin su dama kuma ba sa sallar magariba sai isha ta yi to amma mu kuma da Allah ta'ala ya ce sun matin ya ma ilal layli ku cika azumi zuwa dare sai kuma ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim yace ya saukar manzo Allah alqur'ani shi zai yi mutane bayanin menene ya yake nufi sai kuma ya tabbata manzo Allah yana yin sallah ne da zarar rana ta faɗi to amma idan ya yi azumi baya yin sallan magariban har sai yayi buɗe baki kaga rana na faduwa yake buɗe baki sannan kuma sai ya taho masallaci wannan kuwa shine wanda dukkan musulmi ahlus sunna suka yi ijma'i akan sa duk musulmin duniya sai shi a kawai su suka saba anan saboda wannan ba a daukan wannan magana ba gina ta akan ilimi ba wannan yake cewa malam ni ne na shiga sallah da niyyar kasaru sai wasu suka zo daga baya suka bi ni sai na cika ya matsayin sallata <laughs> ya canja niyya kenan <laughs> to wace ka cika ai kai kasarun ka kawai sun tashi su su cika sallan su tunda ya halatta amma sallan bata ɓaci ba mai niyan kasaru zai iya canjawa ya mai da sallarsa ta zama cikawa idan matafi ya niyan cika sallah ya niyan cika sallah zai iya shi a limamin sa cikawa yake kuma shi matafi ne sai ga mamin sai yi kasaru ya sallame zai iya canja niyya mai da ita kasaru shi ma ya sallame dalili akan wannan shine wato in kai kana tattan fiqhu za su iya wani zai iya nuna maka hakan in bai yi ba amma na fa'ida na same ta daga wajen Ashek Mashahur Ali Salman wani malamin mu ne a Jordan malamin hadisi yana koya mana sahihu Muslim sai dalili akan wannan shine manzo Allah sallama lokacin da ake aikin haji yayi kasaru ne a raka'a biyu zamanin sai na Abubakar shi ma raka'a bibbiyu yayi zamanin sai na Umar raka'a ya yayi da sai na Abubakar Usman ya zama khalifa da ya zo aka tada sallah Amina kawai sai ya cika yi raka'a hudu ya cika azhar raka'a hudu kuma alhalin duk sauran sun yi me raka'a bibbiyu ne har sai abin nan Abdullahi ibn Mas'ud sai ce a ni wallahi raka'a biyun nan sun fi wannan raka'a hudun da aka yi saboda shine manzo Allah yayi sai aka ce ah, to me yasa ba kai magana ba sai ce al-khilafu sharr ya ce ai sabani sharri ne yanzu na da wannan magana aka da balbala a wurin kaga akwai matsala to muhallu shahi shine ai sahabbai dukkanin su ba su san cewa sai na Usman raka'a biyu zai sallame ba ai raka'a hudu zai yi ba sun shiga da niyan kasaru ne kasaru ne niyan raka'a biyu shi kuma kawai sai ya miƙe kawai da ya miƙe sai ya raka'a hudu kuma suka bi shi a haka kenan da ya miƙe ne suka canja niyyar suka mai da ita cika sallah kuma suka cika ta da shi kuma babu wanda ya rama sallarsa da haka wannan shekin da zaka iya canja niyya kana cikin sallah saboda haka da ya canja niyyar sai ya cika sallah ba bai laifi ba tayi ko bari in ka maka wani misali wanda kila zaka fi ganewa yanzu idan ka zo sallan juma'a ka zo ka samu an dago daga ruku ana sujjada kai kana tamanin watakila raka'an farko ne da wace niyya zaka shiga da niyyar juma'a sai ka shiga da niyyar juma'a ah da aka gama sujjada kawai sai kaga an zauna ba a miƙe ba to yanzu kai ma dole ka ka zauna idan liman ya sallame za ka tashi ka yi sallan ka to sallan juma'a za ka yi ko a zahar? A zahar za ka yi raka'a hudu kaga a lokacin ne ka canja niyan a zuciyarka da ka shiga da niyan juma'a sai ka canja niyan a zuciyarka kai ne ka yi a raka raka'a hudu ka ka canja niyan ta zama a zahar, ko duk malamai sun yi da su yi ijma'i wannan canjin niyan yayi saboda haka kana iya canja niyya kana mamu sai a jawo ka ka zama liman yanzu ka canja niyanka kasancewan ka mamu mai koyi da liman ka zama ne ka zama ainihin wato liman haka nan zaka shiga sallah da da liman yayi raka'a biyu abin nan eh, an saba a masallacin idan an yi tarawihi ana yin witiri raka'a uku ne amma an yi biyu sai a sallame sai a yi raka'a ɗaya sai a yi raka'a ɗaya daga baya to wannan limamin shi da ya zo da ya raka'a biyun kawai sai ya miƙe ka kai ka shiga da niyan shafa'i ne ba da niyan witiri ba sai ya miƙe zai raka a uku kenan a haɗe a matsayin witiri kuma ya tabbata a sunan manzala su za a iya haka to a lokacin sai ka canja niyan sai ka mai da shi witiri kuma kawai sai ka bi shi in ka bi shi kuma sallan ka tayi wato wannan lokacin da muke karatu a jami'ar musulunci ta Madina ko ni malami limami daga cikin limamin Madina Abdul Musin Ali shek shi yana yin haka to mu yana ɓaci kwarai da gaske mun kasa samun mafita to ma mun shiga da niyan ta ya kuma zai zo ya zarce sai muka ce babu fiqihu anan lokacin bamu gane ba sai daga ba muna bincike muna sai muka gane sai da ilimi yake aiki cewa zaka iya canja wannan niyan sai ta zame maka witiri kawai da haka canjin niyya a sallah halal ne akwai dalilai da yawa banda wannan misalan da na kawo hakan da yayi babu matsala a ciki amma sai dai sallarsa ta inganta amma da abun da ya fi tun da ƙasar shi yake yi ya sallame a raka'a biyu nan da ya fi lada fiye da wannan raka'a hudu da yayi so kuma sauran ma su tashi su cika ta raka'a biyu amma dai sallarsa kan ta yi wannan kuma cewa ke malam me kafarar rantsuwa idan mutum ya kamar misali ya ce aradu me kafarata <laughs> ba ta da wani kafara yayi laifi ne sai tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala duk wanda ya rantsa ba da Allah ba yayi laifi ya kuma koma zuwa ga Allah ta'ala kuma za mu zo wannan babin a cikin wannan littafin insha Allah babin rantsuwa da bakance a to daga ƙarshe akwai shawara ga masu rubuto tambayoyi musamman masu amfani da ayoyin alkur'ani mai girma don Allah a dinga rubuta ma'anar in cikin harshen Hausa ne ya fi akan yadda ake rubutun ba kyau kwarai yadda wasu suke rubutowa ya saba wa ka'idar rubutun ƙur'ani eh, da kuma an bada ma'anar zai fi kawai sannan na ƙarshe yadda ka saba ma rubuto tambayoyi ko kuma addu'o'i wajen malam sauran yan uwa wani ya ce shi ma'aikaci ne suna da jarrabawa ta ƙarin girma yana neman malam da yan uwa su taimake shi da addu'o'i wani ya ce yana neman jari ne ya ƙara kauri don ya aure eh, malam yana neman addu'a wajen ka, wani kuma ya ce shi saɓani suke samu da wadda yake neman tafiya ta yi nisa amma har yana ga kamar ya fasa saboda eh, sabani yana shiga tsakanin su bayan addu'a kuma yana neman shawarar ka ya za a yi eh, to <laughs> ya fasa ne ko ya ci gaba da dai makamantansu <laughs> Allah ya ce to eh, kafin addu'a din shawara shine karka fasa magani irin wannan shi aure da wuri dama dogon nema kam yana da wuya ba a samu irin wannan matsala ba duk yarinyar da zaka nema ka daɗe ba ya aure ba to dole za ku dinga samun sabani ku bata ku shirya ku bata har da iyayenta ma za ku iya samun matsala sai suna magani irin wannan kawai da an fara neman ayi auren in dai lokacin yayi to saboda haka kokarin da zaka yi ka matsa ayi wannan auren kawai shine shawara wanda suka buƙaci addu'o'i Allah biya musu bukatun suna na alkhairi kuma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi sannan akwai sanarwa muna da lacca da zamu yi a abun nan a masallacin juma'a na bakin kasuwa kusa da shagon alhaji bawuro mai roba ranar laraba tsakanin magariba da isha ranar laraba tsakanin magariba da isha akwai lacca a masallacin juma'a na bakin kasuwa kusa da shagon alhaji bawuro mai roba insha Allah ubangiji subhanahu wataala biya mana mu na alkhairi gaba daya ah, da wanda suka nema da wanda ba su nema ba duk Allah biya mana mu na alkhairi wanda suke cikin kunci Allah ya fidda su daga wannan kunci din اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اعديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم برحمتك امنا واغفنا شر ما اهمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين